Wata ƙungiyar tabbatar da yin adalci a jihar Niger Najeriya ta maka majalisar dokokin jihar Niger a gaban hukumar yaƙi da masu yi ma dukiyar ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC saboda zargin da ƙungiyar ke yi ma majalisar na ɗaure ma cin hanci da rashawa gindi a jihar. Ƙungiyar dai ta rubuta wata takarda ne ga hukumar ta EFCC inda take zargin majalisar dokokin jihar Niger da yin kafar angulu a ƙoƙarin hukunta wasu tsaffin ma'aikatan fanshon jihar Niger. da aka samu da laifin sace sama da naira miliyan 261 na ma'aikatar fanshon jihar malam muhammad abubakar shine shugaban wannan kungiya ai shi da ya sa muka rubuta wannan leta muka yi kofin din gwamna muka yi kofin din efcc eh, e muka yi kofin din ssg naija muka yi kofin shi ma ciyaman amma saboda mun ji cewa eh, house of assembly sun daure ma wannan abin gindi shine muka tsaya cewa to mu dole a yi abin da ya kamata da kuna nufin majalisar na daure mu cin hanci eh, da rashawa gindi kenan abin da kawai take kenan kuma abin da muka faɗa a kenan shi ma speaker ya sani a makon jiya ne dai majalisar dokokin jihar Niger ta kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger Alhaji Shehu Galadima saboda a cewar majalisar shugaban hukumar ya kai ma 'yan majalisar kwafin rahoton kwamitin da ya samu waɗancan tsaffin ma'aikatan fanshan da laifin satar waɗannan makudan kuɗaɗe. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar. matakin da muka doka kan shi na rena mu da ya yi ya rena wanga, eh, wanga institution ne ya rena house daga shi an kai karin kurin efcc da sauran jama'a cewa kuna daure mai cin hanci da rashawa gindi me ya zaku yi da wannan masu wannan korafi to ai ka gani kara ne ka ce an kai kuma ka san an kai an kai ka kara dole za tambaye ka to kuma mu dai in game da wanga abu ne muna da kowane irin cikakken bayani da zamu bayar shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikatan jihar Niger dai Alhaji Shehu Galadima ya bayyana dalilinsa na hana 'yan majalisar kwafin wannan rahoto. A matsayinmu na hukuman ɗaukan ma'aikata da ladabtar da su a dokan ƙasa ta ƙirƙiro mu a cikin dokan ƙasa ɗin a sai shashi na 202 wanda ta ba mu ƙwayan gwiwa muna da iko mai wannan aiki ba tare da wanda ya sa mana baki ba ya sa mana hannu ba har sai mun gama to muna abin ga muna yin shi ban kammala ba yanzu haka kuɗin da ma'ana suke ana kokarin a sanin da suke a tabbatar an tara wannan kudi din ya koma ga mutanen pension don a biya su wasu ma marayu ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.